jama'a salamu alaikum na yi farin ciki na ji daɗi da saƙo ya isa gurin kowa kuma kowa ya halarci wannan taro a nan gidana ba komai ne umar aba'isin wannan taro ba saboda bisa ga dukkan alamu bakin zaren mai kusa fata to ya zama wajibi ya zama tilas mu lalabo bakin zaren saboda irin abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan babu shakka kowa ya sani bakin zalamu ya kusa bata kuma kamar yadda muka saba idan mun ga wani abu da zai addabe mu idan mai mana tarnaki idan mai mana da bai ya hana mu gano gaba ya hana ƴaƴanmu gano gaba ya hana jikokin jikokin masu zuwa nan gaba su amfana mukan lalubo bakin zare domin a samu mafita hmm. alhaji ciroki maganar siyasa wa ya kamata mu tsayar takara mu sa shi a gaba to shawara ta dai tunda an kawo wannan matsala alajalo sai mu fita san rai mu fita san zuciya mu duba wannan gari namu mu ga wane ne ya cancanta mu dai nan ga mu dai dan masu kuɗin garin ne mu dubi tarihin wannan gari na turmin danya mu dubi kuma karfinsa a jihar arewa ga baki daya karmi abin kunya mu da san rai mu lalubo harka ce ta shugabanci dole a samu mai ilimi wanda zai kwato mana yancin jihar nan tamu kar mu zaɓi san rai mutum ko ya ci in ba shi da ilimi ba aka duba takardunsa ba su cika ba eh. za fa a dawo mana da shi ah, gida wa iya lahi an yi abin kunya to ni fa a gani na na duba kaf garin nan namu na turman danya babu wanda ya dace sai yara nan dan gidan idi mai kota to daushe eh. kwarai kuwa domin yaro ne mai biyayya sannan ka san yana daga cikin yaran da a ƙarshen mulkin marigayi audu bako aka tura su turai ya karatu a rasha ya karatu ingila amerika france germany a university of toronto kuma yaran nan an ce shi ya ci jarabawa turanci ta duniya ga baki ɗaya ya ɗau kofi alhamdulillah ah, alhaji jantaro menene maganarka ni tun da ana ta ainihin tattauna maganganu amma abin da ban fahimta ba shine shin duk wannan rigingimin da ake na za a tsaye da wani shin yana ina ma tukuna da farko kenan idan kuma har an samu yana ina to wannan abu ya yadda ko zai yadda a yi tafiyan nan da shi ko ku a'a akwai mushkila a ciki sannan abu na ƙarshe shi ne idan har an samu yaron nan ya yadda cewar tafiyan nan za a yi ta da shi dokar ba kuma ta yaron nan yana ɗaya daga cikin waɗanda bayan ya yi karatu ya zo ƙasan nan ya ɗauki nauyin yara da dama wajen yin karatu da fita ƙasa da kuma ainihin gabatar da wasu abubuwa a cikin garin nan kuma yaron nan ta ne ya daure ayyuka kuma yaro ne mai ganin girman manya da mutane ne ina ganin in har hakan ta yiwu ai mu muka kowa nan a alhaji da balo alhaji kai ka fi kowa kusa da yaron nan daushe yana ina yanzu yaro yana gari yana dan taba sana'a sai ta kasuwanci to shikenan kuma yaro din da aka muka tunkare shi mutum ne mai biyayya zai kuma da duk abin da muka dora shi akai zai bi eh. alhaji labaran Alhaji. Kai ne kai aikin tsaro ka san menene tsaro menene bincike. Wannan yaro me kake hange a kansa? Ba shi da wani faci ko tabo ko wani liki dangane da shari'a? A gaskiya duk a lokacin da rike wannan matsayi na yi bincike tun daga farkon rayuwar yaron nan har zuwa yanzu ba mu taɓa samun su da wani laifi ba kuma yi abin sha'awa yaron banda ilimin addini ya zama profesa kan ilimin zamani zamani kuma shi da ganin girman manya yara ƙanana ma sai ga ya durƙusa gai da su saboda rashin girman kansa saboda haka ni na goyi baya kamar yadda alai bala ciroki da alai bashar suka farfaɗi wannan bayani ni ma na goyi da bayan wannan yaro matsayar da shi akan takarar shugaban ƙasar to alhamdulillah ah, kamar yadda gida ya amince ya lamance akan wannan yaro ni alhaji jalo ni ma na amince na lamance sarkin fasta za a buga fastoci lungu da sako kurɗi da kurin gafiya da kowane irin lungu da layi ka zagaya a liƙa fasta a shiga gidan rediyo a yi surutu a yi bayani cewa wane shi ne ɗan takarar kara alhaji allah ai alhaji inda magana fasa ce alhaji in dai ko rugun da aka hanyar ruwa da take bi ta famfo in dai kuma fasa nan zan lika te da dan adawa ina shi ina shan ruwan da ya ji daudau ina magana a cikin sa ya ne dai wannan magana ta yi sai mai annabi sallallahu alaihi wasallam mawada a first lady Allah ya kamo lokacin da zan warwashe zaki warwashe yanzu nan dawowa ta da a cikin warkaɗi da ke jin daɗi a cikin rai wato mutanen gari sun tsaya sun hanga an hango sun yi tunani sun gama kurewa makurar tunani an ɗai da ni ɗan takarar shugaban ƙasar nan gabaki ɗaya ni aka tsirin <laughs> Ban gane ba kai da. Da gida kenan. A rasa wanda za a tsayar dan eh, takara? Eh, sai kai? Ai ni Allah ya tsayar. Ai duk wanda Allah ya ce shine to ba wanda ya sace ba shine. <laughs> Ha mai gida. daga dan fitar ka yanzu yanzu nan ka je ka da kana ta zance hatsai da kai dan takara dan takara eh. an ya ku ba gamo kai da aljanu ba na yi gamo da alheri a ka dai gamo ba Allah na yi gamo da alƙarya kike yi ai gamo din kenan tunda da na fita sai na ga gamo da masoyana sai ne gamu da alheri suka tsaya haka akwai mutane waɗanda suka fi ni kuɗi kuma idan biki yadda ba shi yasa na yabo ke wannan ki shiga falo ki kunna tv daga nan yanzu karfe uku nan zuwa karfe bakwai na dare labaran karfe bakwai sai an addabe ki da labari na ki shiga falo ki kunna tv tun daga karfe uku nan abin da ya kai karfe bakwai na dare labaran bakwai ba ki ji rediyo frido kowace gidan rediyo da suka yi ba ki ji ana cewa don sanya dan takarar shugaban kasa ne ke ta faɗa ne ke ta zance na ke yi sai ga ba zance na ke yi Allah sai kin yi bakin ciki ba shi yasa na ce mai gida kamar kai da aljanna wannan zantutuka ai sai ne aljanna ba ni gida ai a cikin warkajami nake yau din nan baki na ba zai rufu ba yan jarida suka tambaye ni suka ce Allah ya taimake ka mun ga bakin ka ba zai rufu na ce ba zai rufu ba Ko kusa da fa buga sai na yaki. Ah, ina fa zai rufu wannan gabo da kai ai zai rufu. <laughs> Ai Allah sarki. Da ko mun sanyin dan kora da Allah ko dan dan sanya cikin raina. Ai lola ne bin ruwa saboda ni wannan harka kawai jin ka nake kawai. Ka je can ku yi ku. Dan ya mun ne gaskiya. Ah. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Allah ubangiji ya ba mu sa'a Allah ya dawo Allah wallahi lahil ya san kuma da lahil lazi la ilaha illa huwa barka da yamma barka da ina gajiya ba gajiya lafiya alhamdulillah ya girma da haƙuri. alhamdulillah Allah ya kara taimakon mu amin ya rabbi wato ko baba akwai wani kuduri da ke zuciyata nake so in bayyana miki shi Allah ya sa dai lafiya amin amin kudurin nan ko shine ina so zan fito takara ko kuma an ce ma na fito takara ne eh a wannan kasa mu mai albarka takara eh bare kuwa to <laughs> eh to takaran nan kan na ci ciyaman ne ko kansila ko kuma rai kake nema a <laughs> ah, wannan ai baba ai kujera ce ta yara ai kujera sai mu koya yaran ai ni ne gaba ɗaya ne haihuwa da hanji shugaban kasa na ko shugaban kasa bare eh, kuwa <laughs> to da ma an dama in fito in fito kullun da safa sallama baba kwaran fito takara da yamma sallama da daddare sallama na ce to tsaya dai in ka gani dai shine na fito na bayyana mutane cewar ga matsayin da nake nema to amma da abin da ɗaki ya samu albarkacin kofa ne da abin da ɗaya samu albarkacin iyaye ne a matsayin ki na mahaifiyata na zo sanar da ke cewar na fito takarar shugaban kasa ina bukata addu'a gare ki <laughs> eh. Allah ya bada sa'a amin to ni dai damuwa ta guda ɗaya na'am wannan kujeran idan ka same shi damuwa ta ka taimakawa talakawa idan har matuka za ka taimakawa talakawa to zan taya ka da addu'a idan kuma za ka taimakawa talakawa ba idan ka samu wannan matsayin za ka kara mai karfi karfi to babu ruwa na a ciki don ba za ka bar talakawa da shan wahala ba baba ki tuna fanni ni danki ne na sani dai kuma albarka na zo nema gurin ki hakika kuma duk wani alamu na nasara akan wannan takarar da na fito Allah ya fara bayyana mishi a mafarki dan ayo dinnan ne mafarki ga na a gadimare ina ina ta yawo da ni ina ta yawa sama ina farka ne ce to na gane eh na ai wannan kujerar ni dai ka ji bayani na in dai har zaka taimaka wa talakawa zan taimaka maka da addu'a in kuma babu ruwanka da talakawa ni kuma babu ruwana da kai dan ba zan taimaka maka da addu'a to Allah ya fasiri Allah Allah taimake mu amin ya eh, rabbi Allah taimake mu na ji wannan eh Allah taimake mu Allah taimake mu zan fita saboda jama'a suna ta jira na eh eh baban Allah ya tabbatar da wannan aiki ba kai ai ba huta insha Allah haka ne eh, ba za talaka taimaka a talakawa ba eh ba huta da kwamburi ni dai ka ku ba huta eh ki eh, eh. huta eh zan koma daki wannan ne an huta a nan fita yawo Allah ya bada sa amin amin amin a dawo lafiya Allah ya sa madalla shikenan tunda na liƙa wannan wanda muka samu ya yage to wallahi wallahi sai kashinsa ya bushe gaskiya ne kuna ji ko kuma a rinda kula come on cikin shi ne nake ganin tun da an samu a tafiyar nan ne abin da nake gani eh, shi eh, wato wannan matafiya mu har yanzu cikin 'yan takarkarin mu ba babu kwanan takara ba da shi shi da shi ba an kama to kuma da abin da muke so mun san ba ma abin da ya kara mu ba gwiwa mm. akwai nasara akwai nasara a cikin tafiyar nan kuma kaga ɗan takara yan takarkar nan gaba dai babu dan takara mai kwari mai inganci irin na wannan daushe ka duba gabas ka duba yamma ka duba kudu ka duba arewa ka ga yadda ba inda za ka je ka ɗaga daushe a ce ba mike saboda haka dole sai mun karawa da bambu ka samu da wuri ina cikin garin nan da muka shiga intanet ga al'umma da ka san dama 'yancin ne ba sha'awa an yi an gama ma to amma matafiyar bata dogara da goma sai addu'a dama addu'a babu zancen ja da ba. yawwa kuma sannan shi dan takara shi ma kar ya ga kamar mun dage kai da fata shi kuma ya ce zai huta ba ba hutu hutu bai sami shi hutu yawwa don haka dole abu ne da za a zo kaya na ci gan ci kai kai wannan yana damuna raina in ya dubu ya ɓaci ko ba kwaji raina in ya dubu ya ɓaci wane ne daushe waye shi kake damu yaron guda nawa ke ce wai zai takara da ni dauke waye dauke zai takara da ni yayi sai takara da ni me yace me ya ajiye me ya ba wani ajiya gaskiya ne kuɗi ma fito na fito in je a ƙasar nan ne kowa san waye ne gaskiya ba ai na na riga ne nisa sosai kuwa sosai in kuma zaben za a yi tunda kudin ake bukata kowace ƙuri'a ɗaya zan sai ta dubu hamsin kuma biya kuma sai ta zaɓa nawa yake ai yalla bai me ba ga hankali roman sa gaba ka sa ba wani ta da hankalinka ko ta ba komai bane to zaɓe ko da halin ka ka sai mun ci shi Kwarai kuwa. Ko su kamin ka hira ta zaɓe. Ba ka da kuɗi ba? Eh, kwarai. To ana buƙatar kuɗi ko zan bayar ko hira ta zaɓa. Kaki damu. Kwarai kuwa. na sai na hauta kuma ran da Allah ta nuna zaɓen nan. Daushe in ina raye a wannan lokacin tunda yanzu dai mun tura a abin da za a yi ko. Kwarai. To idan idan ina raye a wannan lokacin sai na kira don hira na taka shi mai kaunar daushe a kasar nan kowa ɗaya bayan ɗaya duk wani jigajigai masu bin bayan daushe ai muna da sunan su ko na kuma rubuta sai na kira na taka su yawa an kama ma kuma sa azaba to ma ina me ku dabare roman sa waye shi ai ga ba ka da kana ruwa ai fada karfi zai zo ɗaya kenan hausa te magana ki ci magana nawa to ma ina me ku dabare roman sa waye shi rai na baci ne kamata ni za da ni kai ah, ya ya lamai mutumin da bai siya goshi bai nashi na kokawa eh mutumin nan ba ta da cinyo bore na gobe eh ta samun kutan gaba na miku mushi abinci ta kamata ya shaidi dan ne ce za ta ja da ke kariya ne wanda ya tafi ya tafi tafiya ma garin gari mai nisan jausa kaki da mu wannan futuna ce ta bayan za ta ba kome kin yi kin gama yi sai da ni kaki da mu koren kake shirki ba ganin ba. ko ya ta mu wanda karfi a saka ba zama ba tarbiya ni kwaran babban kambu yaro bai saba ba kware kuwa ba a sai an saba ko an saba sai an daure ayo haka yake ni gona sama ba a kai min taki mm, ni kasuwa a kiyama bakin cikin dillali ni sabon kabari kowa ya gane ya tuna Allah haka yake shi din wa ni dawa ba a min kyaure sai dai mahaukacin kafinta maza muke bai tsaye maza nake masu wandan karfe maza rodi masu dauka da hakori ta kaɗai da gashin baki mm. karfe laka itace gari in mm. bala'in ake ji ko masifa ai muna da ita kwantarwa makai saboda zama da manufa ta mu kuma gane bane haka ne wanda ya tafi ya tafi tafi amma garin gari ne ka katsale masa haka yake gari ba da ai me ma tu ma di ina abun yake ba ya ci jinjin shirki ma maganin ba ya gari ma garin kasuwa ka ana yi sai kasuwa a ba ke cikin dallali ni gidan ne kalmar sama sai da tsuntsu wannan haka yake ni kuma sama ba a kai mataki wannan takarar shugaban ƙasar nan Allah idan har na ci wannan takarar shugabancin ƙasa idan har ba zan yi adalci ga al'umma ba Allah karka bani iko Allah karka sa na zama wannan shugaban ƙasa Allah na roƙe ka Allah idan har ka bani wannan mulki na ci wannan kujera ta shugabancin kasar nan kamar yadda mutane al'umma suka kira ni suka ga cewa na cancanta suka tsai da ni Allah ka sa na ci wannan mulki Allah idan ka bani wannan mulki na roƙe ka Allah ka sa na yi adalci a tsakanin al'umma da kuma kowane jinsi da kowane yare Allah ka bani iko na taimakawa musulmi na taimakawa kiristoci na taimakawa hatta aljannu sai na taimake su akan wannan mulki nawa Allah ka ban iko ka taimake ni Allah ka bani iko Allah ka cire mini nuna wariyar wariyar yare ko jinsi a cikin wannan mulki dan girman ka Allah Allah ka taimake ni Allah na roƙe ka wannan duk borin kunya kake yi ba ka da wani buri a ranka wanda ya huce ka ci shugaban ƙasa ka taki wa talakawa hakkinsu to ni ka ina nan akan bakana idan har ba za ka janye wannan kudurin naka na zuciyanka ba to ni ka ba zan zauna a gidanka ba saboda haka zan tattara ina inawa in san na duk ranar da ka janye sai na dawo to kin gama na ce kin gama tambayar ki nake yi kin gama ai ina nan akan bakana idan ka janye eh. na janye idan baka janye ba ku ina nan akan bakana kamar yadda kike kan bakanki ni ma na akan bakana kuma na wa bakan ya fi naki fargini da tasiri domin ni cancanta ta ce ta sa mutanen gari suka kira wanda suka tsaye da an nuna wa kurciya baka yace za ki fi kowa cin moriyar wannan kujera wannan takara ta wannan ki amma kike da ki bani haɗin kai to kada Allah ya sa ki bani haɗin kai ina nan an da ni ina yawon rali da yawon kamfen in biki ba hankali ba dan gano abu na ki ta ɗauko kayan aure ki a to sai me ai ni da wannan zaman da zan yi a cikin gidanka gwara in haɗa ina wa ina in tafi gidan san na tafi gidanmu ki yadda ce wani ne ɗan takarar shugabancin daman ni gwanin ado ne kuma an ala ita baka wannan takara ta shugabancin ƙasa ta ce first lady a garin kuma ba makawa in sha maka Allah sai na zama shugaban kasa za ki zama first lady in kin yi hakuri in kuma kin ki za ki zama bazawarar da ta taba auren shugaban kasa to sai me ni da na faɗa ni da bakara na ina na ko ba zan sake ba kada Allah ya sake ka sake kada Allah ya sake ma ki sake ina na kan bakana tunda aka ɗaya da ni takara kamar naki saura ki ji na zama shugaban kasa ki zo neman lamba ta zan sa ira ta ai na ga miki wannan ba dariya nake so ki ba da shugaban kasa kike magana a ni da na san da na nake magana da ni ba san wani shugaban kasa shugaban kasar gobe okay na gobe ne shugaban kasar gobe insha Allah eh, ai tun da aka ce ni din ne aka kira wani aka ce an tsaye da ni dan takarar shugabancin kasa don Allah da zaki ji an ce ni ne shugaban kasa kuma sai kuma magana daki kuma zan samu dallen ya fara mai kyau mai hanci dallen ya fara kyakkyawa doguwa eh, ya silidiya wannan ya ta kwaikwai kuma zan auro daga baya sai na auro na gami daga baya kenan ha ba ne ne wa da na wuri se ka zo ka don siyasa kai ni se ka se se ka yi ruwa wannan se ka se ka yi wuta the whole people wey dey for this town they no know pidwan nkaisa bi kazo kujera kazo na shike people wey dey function and dey for sharp mutum da azabe kashi ne saka igoro shi da shi i no go kill you league wallahi i will show them o oh. i will show their people say kere iske shi muna ka soso i go for show you o say ka igoro shi da mu aka na kulu kulu keriyanka keriyanka sai eh, eh, ka ruwa sai ka wuta kana eh, jiko kai ka idore sai ka igoro shi mu dan iska ana yi magana kana iska shi kuma wallahi i go for sure you i will penetrate you o oh. ah kana yi golon shi i will destroy you for that for that place an fada wai an she wai sai bude saka zama yin shi na wai banza ne

a mene ne mun ji kiran ka mun ne eh, na shewe the whole people of this for this area i trust kun san wai a loko shi kai da kai ka ka sa ka ka jaki kun san abun da ana kira kadana saboda hmm. lokaci da muna yanzu ana yi politics kun san mana kira politics saboda ka doka mutum da ba za ka yi golon shi da ke ba dose ka san dose muna jin labarin daushe ai mutum kirki wallahi dose ne saka yi zaba dose ne jama ne dose da kirki wallahi dose ba ya yi kome ba da masala ko kwada saboda haka ku ne za mu yi game to me na the game to she dey sound me ghana ziko the whole people wey dey for the garage announce for them ka ba dem mutum dey na garage cewa doshe shi ne dan katakana kuma za je za je campaign eh, eh, da shi za je anambra eh. za je inugu za je imo za je ondo osun ogun aba akwa igbo ekiti the whole they don save me ani ne baba dey see za gradu ka mutum sai na shi don't believe o kar ka yi da yadda ka doka abun da ba da shi na fada ba a ne kudi ka gaba yin kuse dose kuse dose dose wallahi dose kase dose ala sarki wallahi na ji dadi na ji dadi da ke wallahi wallahi ai ba mu ba kunya ba mu da shi zabe kwafcin shi ke mu da shi ke mu da wallahi mun ni mutun da jama'a wallahi blindly i no go fit touch am. anyway dai sai mun dawo kuma kamar yadda na gaya miki dai ba za mu fice gobe ban Allah ya kai mu dama ba wata shawara ba ce so yake dan Allah ka janye hannunka daga harakar daushi saboda kaga irin matsalolin nan da suke daushi. kina da kina da shawara ko kuma shawara kika ce zaki ita ce dai wani shawara nake eh to bismillah dan Allah ka janye mai gida kaga kai muke gani a mu muke jin daɗi yanzu matsalar da ta faru da shi za ta iya samun ka ko kuma kafin ta same shi ta same ka kaga wa gari ya in ba mu ba don haka don allah ka janye hannunka ka je kai kasuwancinka shi ma ya je ya yi siyasarsa kina ji na daga yau sai yau sai kuma rana mai irin ta yau karki kuma shiga maganar da bata shafe ki ba wannan maganar ba magana ki bace ni ta shafa ba lalura ki bace dan haka in kika kuma shiga wannan maganar ranki zai matukar ɓaci daga shawara ba na so karki kuma kin ji ko baki ji ba amma dai ba ba na so sarki cin zaɓe ni na riga na gama kawai jiniya nake jira a min a miki ke ce first lady eh, ke ce first lady duk wata mace a ƙasar nan sai ta zo ta faɗi ta zunkuya kamar za ta sujida ta kai da ke yawwa to zan fita idan na fita dinnan zan dawo saboda akwai ina so in gyaro an dale to eh, duk wani mataki da zan ci zaben na riga alhamdulillah an ba gama komai na na gama komai an gama komai ne duk za a ba an ba ba matsala ko ba matsala to alhamdulillah wai ban za ka ga ina sai da gidan abubuwa nawa ne gida ba matsala ba wata matsala karke ji komai A'a, yo Najeriya za a yi miki? A'a, wa ya ni farin ciki. Tafiya a jirgin sama cikin zama kamar tsuntsuwa. Duk inda za a je a sama za ki je. A'a, insha Allah kamar tsuntsuwa. tafiya a ƙasa ta ƙare. Tafiya inda ta kai kilomita uku. Ai jirgi. iya fita kowanne gari sai na yi saboda ke. Yawwa. Ai haka nake so. a yalla bai kuma ina hona rabin. To shi kuma sai ka san ƙarya ne. Ina kuwa. kuma gari ya zama namu. Au. abin da muka yi ba. Alhamdulillah. tambaye shi na ga yana wani bata ga yana bata da tambaye shi menene me faru mota ne ke so a canza mu kake wani oba tarai mu kake cin baka na zuba mota wannan abu na mu au aka dauke ta na yabi shi ina ku mai gida to bala ta kuma kace na zama shugaban kasa hmm. ai ka da shiga motoci jip kuma ba za a ganka ba kana cikin tintin gilas ba mai ganin ka kai shugaban kasa ne kai eh, gari namu ne ka kwatar da hankalin ka mu da kasan mu mu da garo ma ta sha ruwa ba na tunama ta mulkin ya da hannun mu to me muke so kuma yanzu banda ragon mu ji daɗi komai ba wallahi kamar kin sani bai ko ba kai min biyayya na sa ka karatu kai alhamdulillah kuma ma namu ba irin nasu bane wani sabon salo da wage mu ka faɗa idan na Allah ya sa wannan ya tabbata kai da dubuti din eh kai da dubuti kai da dubuti to kaji zan yi sata ne to kaji sai kai murna kai dariya ba rai ya kare zan yi sata ka wannan asiri ne ba za ka tona asiri ba dan ne sata gaskiya ne sai eh, kun ka kurum kurum kuma in na zo kai eh, za ka hawo ga haka mamanka kuma zan yi tankaɗe da raya a gidan nan na dawo akwai yan bakin ciki akwai yan katuka akwai yan kunari ashe da ka gane dutsiyan mace ko kuma dutsiyan mutum ni na kawo shi gidana bakin ciki fa ake mana fa a banza ta bare bare suka ce ciro shi a insha Allah wa ai a banza zan dawo ne zan tankaɗe da reraya ai gara kai ni dai ba zan gida da munafunci ba wannan duk ba yi da ni ne da shi a nan gidan kula da ni ba ka ba ga yaro ne naman kaza ai kula da ni kula da kai watsari da watsarin ka kin take ake mana fa kale da ni ina da kai ba da ni ba ne da ki kike nan kina so na ina son ki ba ki so na ba na son ki a kurum tabare ba dizgace ciro cilim bakin cikin ki sai ya kare a kanki kowa ce ce ta san menene zan je wurin taron da na ce a na mata saboda zuwa a je a ga maganar su duk wani matakai da za a yi a da daga ya karato a nuna musu ya za a yi kada guda kuma ya za a yi ba hanyar da za a ci zaba ina ba nan dole sai da ba shi ne eh da yau ba yawwa yau ba Allah ya gane rafi amin amin amin amin amin amin amin amin lafiya? Na lafiya. Yawwa. Ha? Ha? Woman da Ya ake. Me ya faru? Menene woman leader? Eh? Ba za ta iya magana ba ai. Au. To. A baki take? Allah ta sha. Ai wannan abu yayi daidai. Ai wannan abu ba komai wannan. Haka nake son woman leader. Aikin kina kyau. <laughs> to kin ga wanda ke zargi kin gane ko? Yanzu ki kai ta cikin gida. Ki kai ta cikin gida. Sai akwai kayan zaki aka ba ta sha ta wanka ta kwanta. to an jima tana tashi zata jikinta ta dawo garau sai a sake shan ta yamma ai ba za a fasa ba kun gane wannan abin da nufi aiki sai da kayan aiki ni haka nake so ga ana yi yawwa kan mota ya ɓaci a ba sai in ta dosa ba haka ake so kamar yaya daga tsaya neman takara kuma kawai sai ka dinga ba da kuɗi ana bata ƴaƴan mutane wannan ba shi bacin ba wai wai kai nan momi <laughs> aiki gane ai har da zamani ya bi da zamani da har sai so da yariya ah, ah, ke ba yariya wuce ai da take ce momi na ce ba ki to wai wannan yariya ba eh ana da kin shawo eh ke ga dai wannan ce wai wannan yariya kin ga ta hankali yawa yawa to ku ku huce ku huce ya eh ya ni ko wannan wani dan banza dan wofi ne ne dinna wani takara nake ma eh, da dan banza da dan wofi dan iska kowa naka ne ka samu dai kujera tukun eh Allah ya iko eh Allah ubangiji ka shirye mun wannan dan idan ne wannan za ka samu wannan takara eh. ka kyautatawa talakawa eh. ina bayan ka zan ci gaba da alhamdulillah amma in har matukan za ka samu wannan sarautar ka eh. juya talakawa kana ba mai karfi to babu ruwa na ba zan taya ka da addu'a ba ruwa na a cikin wannan kyakkyawan lafazi mu ne tsakani na da ke shi ne mafi alkhairi ina kyakkyawan lafazi tsakani na da ke mu ne shi ne mafi alkhairi tsakani na da ke matasa kamar yadda kuka bani goyon baya da kokari da jajircewa da kuke akan wannan tafiya tawa zan saka muku da alkhairi eh, dukkan wani abu da ake yi a ƙasar nan mun san me ake yi yau Allah ya kawo mu za mu dafa dafin mulki mai kujera ta ɗaya a wannan ƙasa ta mu ne albarka. Za mu dai ba muku aikin yi kowa daidai gwargwadon iya basira su ƙwaƙwalwarsa. Za mu sauyewa matasa haƙƙinsu na al'ada da aka saba ana yi yau da kullum. Shan da ga sun eh, san mulki abin al'ada an ce an hana mu ba da mu hana ba. Zaman lafiya ki fi komai daɗi. Mu zauna lafiya. Zaman lafiya shi fi komai daɗi. Ubangiji Allah ka mu lafiya. Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta Allah kai mana adalci kai mana rangwame kai mana sassauci a harkokin mu amin da sai da sadati Allah ya ba abin da ya fara kai amin ina kira ga mata za mu kwato muku yancin ku ana danne muku yancin ku mata domin dukkan wani abu da ta so sai ga ana ta yi maza ake wa ba a yi wa mata gaskiya ku iyayen mu ne gaskiya ku kuka haife mu ku muka aura da ku za mu yi tafiya ga za mu ba ku gudunmawa ta yau da ya gwargwado gaskiya ne yalla ana yi min kasafi ana yi min yarfa in na ci zai rufe wasu gurare na shakatawa ni ba zan rufe ko ina ba gaskiya ne na garnar kowa idan yi mutuwa ni kadai zan mutu ni kadai za a tasa ni kadai za a tambaya kowa iya lanza to ya wanke da haka za a koma gida a ci abinci a sha ruwa a yi wanka gaskiya da na kowa jibi idan Allah ya kai mu duk inda ka daga kasar da ci ake nagari na kowa na ya na kowa na kasashen da yawa yare daban-daban kowanne da ya irin yaran su suna gaya mu cewa sai na gari na kowa na je kasar ibo suna ce mun sai na gari na kowa na je kasar yoruba suna cewa sai na gari na kowa gaskiya ne kasar hausawa suna cewa na gari na kowa gaskiya ne kasar nafawa da gwada da tangale da kadare da shosho da manci da nunko da kanin zan to jama'a assalamu alaikum na san za ku yi mamakin yadda na kira taro haka a cikin gaugawa to ba komai da yasa na kira taron nan ba saboda aski ya matso gaban goshi inda ya fi zafi kamar yadda kowa ya sani kowane ɗan takara idan ya yi kamfen ɗinsa mu ma mun yi kamfen ɗinmu a waje kamfen ɗinmu na ƙarshe shine jihar haka ne to yanzu kamfen ya rage jihar menene mafita alo assalamu alaikum wa alaikum assalam makamina na da kasa tunda har wannan abu ya riga tun kawo mu kuma mu da ƙarshe kuma shi za ana maganar gobe zan yi ƙoƙari in sanarwa da matasa maza da mata a tashi motoci mu hada idan za a zuwa gudanar da wannan abu na ji ka amma alhaji jaro na yi tsammanin kai za ka fara magana amma duk da haka ba magana ba me kake gani in to cewa abin da sa ne shiru ai ni a matsayina na sakatare na kuɗi ni umarnin ka nake jira domin dama na san da komai illa iyaka ka bani dama na gane yawwa saboda haka ne ba idan haka ne sai mu waiwaya kan baba labara domin baba labaran ku kuka shekarun jiya kuka gajiya kuke ganin yau kuma insha Allah gobe ma tare da ku za mu ganta insha Allah ta ina za mu kamo wannan abu assalamu alaikum mafuta ita ce a akan gudunmawar da na bayas na ƙara ninkin maninki shugaban matasa da kai da shugaban kwadago dukkan abin da kuke bukata na aiki ku nema za a ba ku shi saboda wanda jiha ce mu ta ƙarshe wajen ya zama tuce kuma garin mu ne mm. dole ne mu ga mun ba hanyoyin da ya dace mu bi don mu ga samu nasara a wannan sha'anin zaɓe idan na fahimci ba bala mm. duk abin da yake zai da ɗaukar gaba sai da koma mu waiwaya wajen shugaban matasa da sakataren jami'a sakataren jami'a mutanen wani garin a kowane da sako na mata zan yi kokari kowace mazaɓa zan yi kokari in gana samar da motoci kamar guda talatin abin da nake son ku gane sakatare turawa za a yi ko samarwa za ka yi ai mota talatin na jera magana hmm. a jam'iyya kaga zai sami ko korafi wajen mutane ba hmm. kamata ya sai kare karfa ka manta wannan jihar mace kuma a jihar ne ya kamata mu nuna duk bajintar da za mu nuna sosai mu bayar da abin da duk ake nema kamata yi a ce duk lokal gwamnati a'a duk maza ba ka tura mota talatin kaga idan muka haɗa mazaɓa duk lokacin muna da mazaɓa goma misali ko sha to idan ba mu tsauka ba goma to duk lokacin mun za mu tura mota ɗari kenan cewa ko sannan a shawara a halin shi shugaban matasa a ce shugaban matasa a ce an samu kato madakin kato hmm. kamar kowace ƙaramar hukuma a ce an samu mota goma ta madaka karti ce wannan saboda ba ka rike shegar da ba hmm. shegar gida wani sai maka da ka tsiya tsiya da kuma matasa ka ce ai mun gurin mu ba matsala fannin babban matsala to a samu matsala ta fannin motoci in an samu motoci to mu fannin matasa ba matsala insha Allah mun gama shirye-shirye mun gama komai na san abin da ciya mun kana so ka nuna min ne cewa a wannan kamfen da muka yi na makociyar na makociyar ta mu yadda ka aka kan ba za mu wuce ba na san abin da kake nufi kenan a nan ka nuna min jarumta ka ciyama don haka na yadda da kai a wannan matafiya ciyama saboda na ga ba za mu wuce ba kawai nake gano amma da ka fito sai na ga an buɗe hanya saboda idan baka rike shegen ka ba shegen gidan wani sai in ba hannun da su wannan siyasa har abada idan ka ce zuba ido za ka yi matsiyaci ya maka tasa tsiyar ya kamata Allah ba mu sa'a da rabo Allah ba mu sa'a da rabo Alhaji Jano zan fara jawabi. Kai ka mata sai na tuwani. NUPP! NUPP! NUPP! 2000 barkatai! 2000 barkatai! To jama'a

saboda cancanta ta saboda haka na san cewar kauna ce wannan ba abin da zan iya cewa akan wannan sai dai Allah ya nuna mana ranar da zai shiga gidan gwamnati saboda haka ina farin ciki farin ciki wanda ba shi da adadi 哎呀！ She's ban gane abin da kike nufi ba zan kula da ɗan zaye na to mutum ya yi laifi bai sani ba za ka sani ya ji menene ne ah, kamar ya me yake faruwa daga gashi na buɗe rediyo sai in ji wani wai alhaji bashir bala ciroki ke kuma kina bakin ciki ki ji ci gaba da ki ji gaba ah, rayuwa ta ko ah, ba zai yi ba ai siyasan nan baki isa ki hana ni in daina ta ba siyasan nan in kina da mutunci hadabi batu mudi na danko shine mahaifinki tun zamanin malam aminu kano muke jin labarinsa a rediyo mu ma yana siyasa kuma har ya mutu akan aƙida ya mutu ta siyasa to saboda haka ki kyale na in siyasa ta ba ruwanki da abin da na kashe da abin da zan kashe a siyasa ba ba ba ba bai shafe ki ba ha ni na faɗa ba zai yi ba kina da baki ki ki shiga cikin mu ci bakarfin banza ba za su ci ba a waje to me kika nema ba a baki ba me kika nema ai ba zai yi ba har da wani baka wani wai daraktan campaign ai ba zai yi ba hmm? amma ki zauna kina ta bacin laifin suna ziga ki za ki yi wa kanki sagege duwan za ki zauna da ni ki zauna da dan siyasa in ba za ki ni duk siyasar da za ki shiga ki shiga ba ana ki ba eh ni bari ma ki gani wasa zan yi da dan tsaye na ato wallahi ni ai abin da nake so ki gane ita siyasa ikon Allah ce wanda Allah ya ba shi zai ci yawwa kuma yadda na fara zuba jari a siyasa zan kuma ci riba insha Allah a ke ce dai ba ki so zaman lafiya Ki kanki kina ganin ki kadai ce a cikin gida zan iya yi wata. wallahi zan iya kara aure wallahi in huta ko in kore ki ha ki saki in ta gyara a cikin rayuwata ha ai ba zai yi ba siyasa dole ce mu yi ta Amma zuwa aka yi aka ziga ki ni kudi na ba karewa za su yi ba saboda haka ko ki yi ko kar ki yi siyasa ni ta zama kwamfansari a gare ni ha ina ba tsabibatu ki da shawara salamu adelekun kana cecin lele ma adelekun wa alaikum salam abba malam na zo da muna nawa halitta ɗan marare ma Allah ka gwamnati cici gari na kwaye ma na da da an sanar jama'a tibi an ce na cikin garin wa famina shin na na girja de gudu na ce labarin ya je muku ta na zo na ai nin naji dadi wannan murnar da ka zo ka taya ni kawai ka zo mu ci gaba da addu'a mu ta addu'a mu ta addu'a dan yanzu garin nan ko ina kaga idan kana jin yunwa da safe eh. ko da rana eh. insha Allah da ka ga gilma wa daushe ma za ka koshi kawai ka kaddara ka koshi da mun abin da zai biyo baya ko ban lissafa ma ba za mu zauna da kai a majalisa je mi ta duwa duwa wallahi za ita ko dai aka zauna a garin sati biyu sati biyu ka zauna ko nan da shekara biyu ne garin namu ne in ta kama ma za mu baka ya in kana so ka yi aure ka zauna ne ta zama yamma zan je ta dadi na zo eh. na zo maka da do a dai an kunce ka zai mu kama ka alhamdulillah yau kaga ko fita na ka sayi celebration murna dadi yin wa babu ne rawayi ne dan gwari na wa wayo dan gwari na go yauwa shikenan sai dan gwari na wa Allah ya kawo sai Allah ya kawo mu na cikin ce na san gani na a nan waje na'am Allah ya sa na sani wai da gaske ne eh. wannan gidajen da wannan ka ba da miliyan hudu eh. kuma ka su da wannan gidajen gaba da bara aikin jinin ina baya wannan miliyan hudu na ba da su gidaje na baki ɗaya na sai da su ke hatta babban gidan na kan rawun na sai da shi miliyan takwas na sai da shi a shi sai to a sai da haka hakan za ta kasance haka shi ta siyasa abin da mai yiwa ne anya ha mai yiwa ne mana mai yiwa ne karɓi su mana kafa ungulu ba za su yi ba san halin 'yan siyasa. Ni ko da san halin 'yan siyasa tan kan ki sani da ban san halin siyasa ba da ban shige ta ba. To. Ina so nuna miki tarko ungulu sai da kashi. Haka ne. In ba hakan ba haka ba za ta kasance ba. Wallahi sai mu Ai da me za a yi da me ake shirin yi me kuma za a yi a yi tabi su. to ni ya gama komai duk matakan da zan ci zabe na fa gama komai ka tabbatar na tabbata na fa san halin yan siyasa na fa san halin yan siyasa alƙawari ba su fa da roman baka ba ai ba cin amana to shikenan yanzu fa kin ga an waye garin za a garin nan duk inda na huce nuna nake kamar wata ramadana ga ki kuma ka san gobe kai da tauraron ai jiniyan nan sai an miki ita to Allah sai an miki jini ya kace face lady matan kasar nan kabuwa ce ta ta kuma ne ta ta kusa ta kai da ke kai ce face lady shugaban kasa wasa ne ko ina ba ki a sama zaki to Allah ya tishe mu da komai je zo in to Allah ya sa da komai je zo da da Allah ya sa eh sa idan ma tambaye kenan shi kenan ba ta da ji komai to abin da ya tsoro ah ba ne wallahi sani da iya ne kirki da dutse a karki ji komai ma baran jila yan cin da baki a kasa o oh, ai ai ba a rabo da baki kasa lokacin su ne ne a a to Allah ji shi ba da nauce da inda ka san wata ramadana nuna da ai da kai da ai kai da kai da taurara ga shi gaba kai da taurara ai yanzu ko ina nan ya ka nuna ni hatta ina ji abin da kai da alheri to madalla na gode kasan kasan ne eh zan kuma Allah kiyaye mu madalla madalla na Allah kiyaye mun kai Allah kiyaye mu